wala tajlisu alaiha ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada ku zauna akan kabari saboda rashin girmamawa ne ka ka zauna akan kabari shi musulmi yana da daraja yana da kima lokacin da yake raye da bayan rasuwarsa yadda yana raye ba za ka zo ka zauna akan sa ba to bai kamata ko bayan ya rasu ka zo ka zauna akan sa ba baka ga da ya rasu ma aka ce a masa wanka a sa masa likafani a rufe jikinsa a sa masa turare a tsaftace shi saboda yana da daraja darajar mutum ba ta raguwa don ya rasu an fahimta ko al'imam Musulun ya fitar da hadithi daga abu huraira Allah kara masa yadda ya ce manza Allah sallallahu alaihi wasallama ce ya jilisa A ahadukum ala jamratin mutum ya zauna akan gaushin wuta fatuhriqu bahu. fatahriqu buhu sai tufafinsa ta ƙone kone nusa ila jasadihi har ma ta shiga jikinsa khairul lahu ya masa alheri min an yajlisa ala qabrin akan yazo akan kabari aka annabi ce